This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci bakwai 25 da kuma mita 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya jin mu kai tsaye kamar yadda aka saba a tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalal da kuma niya FM. Haka kuma kowa zai iya kama mu a duk inda yake a faɗin duniya ta hanyar sadarwar intanet a voa hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum Usman Kabara ne tare da Ladan Ibrahim a yawa muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Sanata Walid Jibrin yana ɗaya daga cikin jigajigan PDP ya hira da wakilinmu game da shugabancin jam'iyyar yadda yake ta tangal-tangal. tunda Adamu Ma'azu ya bari ya kamata a samu gulbinsa daga wannan shiya na gabas maso arewa bai samu ba tuntuni sai yanzu ne ake shirin yin haka. To haka kuma wata kotun Nijar ta faɗi cewa ba a zalunci Hamma Ahmadu ba. sai dai kotun ta ce zargin da ya yi sanadiyar kulle hama amadu a gidan yari wata hujja ce da ke bambanta halin da yake ciki da na sauran takwarorinsa 'yan takara saboda haka ta ce ba batun rashin adalci a tsakaninsu to wasu ɗalibai kuma a birnin kwanni sun yi zanga-zangar nuna bakin cikin waɗansu ɗalibai guda uku da aka taɓa kashewa akwai sakonninku ta wayar tarho amma dai yanzu bari mu fara da cikakkun labaran duniya. saurare assalamu alaikum gwamnatin tarayyar najeriya ta ce za ta ƙara tsawara matakan tsaro a sansanin 'yan gudun hijira bayan da wasu 'yan kunar bakin wake su biyu suka tara bom a sansanin da ke dikwa kuma ya musabbabin mutuwar 'yan gudun hijiran har su 58 mataimakin shugaban kasar najeriya farfesa yemi osibanjo ne ya yi wannan alkawarin jiya laraba yana cewa wai 'yan ta'adda su rasa inda za su kai hari sai inda bayan allah da irin wannan mummunar tabi'a na 'yan ta'adda ya raba da matsugunninsu su maimakon ya zame abin tausayi a gare su amma har ila su ne ake kara turawa cikin halin halin oni yasu ya ce tilas gwamnati ta samar da tsaro mai tsananin gaske inda duk sansanin 'yan gudun hijira yake cikin kasar jami'an gwamnatin kasar suka ce wasu mata biyu ne 'yan tada kayan baya suka yi shigan burtu a matsayin 'yan gudun hijira suka shiga cikin sansanin biyu daga cikinsu suka tarwatsa kansu ita kuma na ukun ta sake shawara bayan ta fahimci cewa iyayenta da 'yan uwanta na cikin wannan sansanin sai ta mika kanta ga 'yan sanda sai dai ba wanda ya ɗauki alhakin wannan ta'asar amma an fi danganta shi da kungiyar boko haram kwana ɗaya bayan manyan-manyan jami'an leƙen asiri na amurka sun gargaɗi koriya ta arewa da kar ta kuskura ta gwada makaminta na nukiliya amma sai ta yi kunnen kashi ta hakan yanzu haka dai majalisar dokokin amurka ta sa wa ƙasar takunkumi ita da 'yan koranta da ma duk wata ƙasa mai goya mata baya kuri'a da aka jefa jiya laraba daukacin waɗanda suka jefa kuri'a su 96 ba ɗaya da bai amince da wannan takunkumin ba shugaban kwamitin harkokin waje na majalisar dattijai bob koka ya ce shekaru da dama manufofin amurka game da koriya ta arewa na cin karo da cikas ya ce amma wannan karan za ta canza kamanni domin ko za a samu sauyi ya ce wannan karan za a samar da matakai masu tsaurin gaske wanda ba makawa zai yi tasiri labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc domin ganin an yaƙi cutar zika yanzu haka masana daga sassan duniya daban-daban suka haɗa hannu da suka haɗa da ƙwararru a hannun bincike malaman ilimin kiwon lafiya hukumomi masu ba da gudunmawa a harkar kiwon lafiya su ya alkawarin zai ba da bayanan da ya samu domin a yi musayan ra'ayi saboda shawo kan wannan cutar wannan yarjejeniyar ya samu sa hannun kungiyoyi har sama da talatin kuma su ya alkawarin cewa zai miƙa wa ɗan uwansa duk wani bayanin da ya samu ko ya gano game da wannan cutar domin ganin an samu nasarar yaƙi da ita wasu daga cikin ƙungiyoyin ko sun hada da ƙungiyar likitoci masu ba da agajin gaggawa kyauta wanda da turanci ake kiransu doctors without borders sai kuma hukumar bill a melinda gates ƙungiyar masu ɗakunan bincike na jama'a wato public library, library science sai cibiyar cututtuka da kare ta na amurka da takwarata na ƙasar china sauran ko sun hada da journal of the american medical association sai cibiyar nazarin wato cututtuka da dai sauransu dukkan waɗannan sun amince su yi musayar bayanai domin ganin an shawo kan wannan mummunar cutar da ta kunno kai a halin yanzu gwamnatin ƙasar koriya ta kudu ta bayyana cewa ta kashe babban jami'in sojan ƙasar bayan an tabbatar da laifin cin hanci da rashawa da aka yi masa an kashe janar ri yong gil wanda shine babban hafsan sojan ƙasar a cikin satin da ta gabata sai dai a wannan lokacin mahukuntan ba su bayyana dalilin kashe wannan babban hafsan sojan ba a lokacin da aka kashe shin hawa kuma ko baya ga laifin cin hanci da rashawa an caje shi da laifin amfani da mukaminsa domin biyan bukatun kansa shi dai wannan dan taliki ya hau kan wannan mukami ne a cikin shekarar da goma sha uku inda ya zama babban mai baiwa shugaba kim jong un shawarwari aikin da yi na baya-bayan nan kafin a tsare shi shine raka shugaba kim jong un rangadin wasu sansanonin sojojin kasar an fara raɗe raɗin makomarsa ne ko tun lokacin da ya kure taron jam'iyyar mai mulkin ƙasar manyan manyan jami'an diplomasiya su biyu na amurka sun zargi kasar rwanda na ba da gudunmuwarta wajen ganin makwabciyar ta burundi na ci gaba da wargajewa yanzu haka dai kasar ta burundi mutane da yawa sun rasa rayukansu sakamakon rikicin siyasa mataimakiyar sakatare mai kula da harkokin kasashen waje na amurka linda thomas greenfield ta bayyana wa kwamitin harkokin waje na majalisar dattijai irin damuwarta game da rahotanni daban-daban da jami'an amurka da ke afirka suka bayyana na game da abin da ke faruwa a afirka musamman ma rwandan da ce sun samu zarafin tattaunawa da jami'an ƙasar ta rwanda da ta yi ƙoƙarin ganin ta yi duk abin da ya dace wanda zai kawo zaman lafiya a ƙasar amma kuma sai san haka take yi To an gaida ladan kuma labaran duniya sun zo muku daga nan sashen Hausa ne na muryar Amurka a Washington DC. sanata walid jibrin na ɗaya daga cikin jigajigan jam'iyyar pdp wanda kuma ya yi hira da wakilinmu game da shugabancin jam'iyyar yadda yake ta tangal-tangal musamman yadda wasu ke son shiga wasu kuma suna son fita majalisar koli nec na wannan jama'iyya za ta yi taro talatan nan domin mu tattauna eh, na farko matsayi na shugaban fati namu wanda kun sani cewa tun da adamu ma'azu ya bari ya kamata a samu gulbinsa daga wannan shiya na gabas maso arewa bai samu ba tuntuni sai yanzu ne ake shirin yin haka to idan wannan zone wanda hakkinsu ne su yi haka din sun gama za su kawo mana kokas sannan mu dubi tsare-tsare na zaɓuɓɓuka daki-daki wato congresses wanda har zai kai mu ga national convention Uh, sanata walid jibrin me za ka ce kan ahmed gulag wanda bayan nasara a kotu ya ayyana zama shugaban pdp to mu abin da ya dame mu kawai da yanayin gulag shine na yunkuri ya tafi fadar mu ya kama aiki gadan-gadan wato juyin mulki wanda muke gani wata juyin mulki ne na yi mitin da gulag ya bani waɗansu hujjoji masu ƙarfi kamar wasu irin hujjoji ne ba ka hujjojinsa shine tun da ya tashi yana wannan abun har aka kai yanke hukunci shi a gare shi ba wanda ya taba kira shi ba wani dattijon jama'iyan nan wanda ya kira shi ba wani wani muhimmin mutum a jama'iyyar nan ko kungiya sun kira shi su ce kai gulak abinda kake yin nan daidai ne ko ba daidai ba ne na ce mishi to yanzu idan muka ce ma ka janye wannan abin za ka yi ya ce ba kira shi ba in an kira shi mai yiwa ne a samu wata hanyoyi ta hannunsa sannan mu kira su 'yan takarar nan dukansu gabaki ɗaya mu tattauna tare da su mu ce su je su kawo mana mutum ɗaya sai in sun kasa mu za mu zaɓi wanda muka ga ya kamata yaya za ku yi da ƙalubalen manyan shugabanninku irin su bello halliri da olusemetu da ke fuskantar tuhumar almundahana to an gama binciken ne ai yanzu mutum ne ka kama shi ba ka gama binciken ba tukuna ka iya ba da hukunci na abubuwan da ya faru galibinsu sun ce ba haka ba ne kuma an kai su kotu kuma muna da masu shari'a a ƙasan nan wanda kuma za su bi gaskiyan al'amura sai sun bi sun ƙarasa duk abin da suke yi sannan aka samu mutum da laifin ya aikata wannan abun to idan ya aikata waye zai ce zai taimaka a karya doka motar siyasa ce don koma wada da dangina To, Sanata wali Jibrin kenan da wakilin Musa Le Shehu a shaka a hirar da suka yi. a hukuncin da ta yanke a yammacin wannan laraba kotun tsarin mulkin kasar ta nishar ta bayyana cewa bayan nazarin da ta yi akan wannan bukata ta 'yan majalisar dokoki na jam'iyyar model lumana domin ta fayyace musu idan ba a yi wa ɗan takararsu hama amadu rashin adalci ba a kan batun 'yancinsa na wanda doka ta amincewa ya nemi shugabancin nijar musamman dai idan aka yi la'akari da cewa abokan hamayyarsa da ke zawarcin kujerar shugabancin ƙasar ta nijar na ci gaba da yakin neman zaɓe yanzu haka yayin da shi kuma ke tsare a gidan kaso in ji su sai dai kotun ta ce zargin da ya yi sanadiyar kulle hama amadu a gidan yari wata hujja ce da ke bambanta halin da yake ciki da na sauran takwarorinsa 'yan takara saboda haka ta ce ba batun rashin adalci a tsakaninsu sannan kotun tsarin mulkin ta ci gaba da cewa ba ta da hurumin yi wa wani alkali umarnin ya ba da belin wani wanda ake tsare da shi a gidan yari a cewar kotun daukar matakin amincewa takarar hama amadu da ta bada sanarwa a ranar tara ga watan janairun da ya gabata hakan ba wai yana nufin wata hanyar kawo ƙarshen zaman wakafin da yake ciki ba sannan akan maganar toye 'yancin ƙasa da ƙasa da nijar ta rattabawa hannu da batun take dokokin zaben ƙasar nijar da 'yan majalisar na model lumana suka buƙaci kotun ta duba wasu hujjoji ne marasa tushe a dangane da halin da ɗan takarar na wannan jam'iyya ke ciki a yau in ji kotun abin tuni a ranar 25 ga watan da ya shige ne wasu 'yan majalisar dokokin ƙasa kimanin goma sha uku na modern fa lumana suka shigar da bukata a gaban kotun tsarin mulkin ƙasa ta ɗauki matakan fito da hamma amadu daga gidan yari domin ya naɗi jawabinsa na ɗan takara a tashar talbijin ta gwamnatin nijar kamar yadda doka ta yi tanadi wa dukkan 'yan takara sannan suka buƙaci a bashi damar zagaya sassan ƙasa domin ganawa da magoya bayansa don sanar da su manufofinsa da zummar samun yarda su bashi ƙuri'unsu a zaben da zai haɗa shi da 'yan takara goma sha hudu a ranar 21 ga watan nan na fabrairu sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger in zaɓe za ku yi to jama'a ku yi a adali haka kan waɗi kowa ya shaida shatan To wakilinmu na Nijar kenan da bayanin wata kotu game da matsayinta a shari'ar Hama Ahmadu ga wannan kafin mu ci gaba. gafari ya rahimu shi yayi dare janna yayi rana dan adam mai wuyan gane hali o'o bil adam gane hali mutum ai muna nama watan mutum kai ga kan muna nama mutum ai yakan dama watan mutum kai ga ke dama dan adam mai wuyan gane hali adam gane hali sha'anin mutum ne yakan firgita ni lamarin mutum ne yakan gingiga ni lamarin mutum ne yakan maguza ne sha'anin mutum to ikan ba ni haushi wata ran mutum to ikan da da damun haba adam mai an gane hali in an yi ruwa ka ce an yi ruwa in an yi sanyi ku ce an yi sanyi in an yi rana ku ce an yi rana in an yi zafi ku ce an yi zafi oh mai wuyan gane hali in an yi rana ku ce an yi rana kai an yi ruwa kai an yi sanyi ku ce an yi sanyi sha'anin mutum ne ikan bani ha'a ga shi can mutum mai wuya gane hali yi ko ɗan adam mai wuya gane hali yi ko ɗan adam mai wuya gane hali yi kayi keke ice kayi keke in kayi babur ite kayi babur in kayi moto ite kayi moto in kayi gida ice kayi gida in kayi gida ite kayi gida mutum bai da gadon ka wallahi Allah amma ina dai da gadon batun ka o'o bil adam mai wuyan gane hali gashi bil adam mai wuyan gane hali ka gane dan adam zai ce ai ko kai in kai wando ite kai wando in kai hula ite kai hula in kai riga ite kai riga in kai aure ite kai aure in kai aure ite kai ki aure mutum bai da garan ka wallahi Allah amma ina dai da garan batun ka Allah dai dan adam dai ka gane shine kawai jalla dai ke iyan dan adam mai wuyan gane hali ba bil adamai wuya gane hali to Allah ta'ala ka gafarta ma marigayi ɗan maraya Jos Wasu ɗalibai a birnin Kwanni sun yi zanga-zangar nuna bakin cikin kashe wasu ɗalibai guda uku da aka taɓa yi a wasu shekarun baya. Sun yi wani jerin gwano jim kaɗan bayan kamfe ɗin shugaban ƙasar Nijar a garin. Ga wakilinmu daga can garin. A daidai lokacin da shugaban kasar jamhuriyar Nijar Alhaji Muhammadu Isu ke kammala kuwar zaɓe a garin birnin Kwanni tun dai da sanyin safiyar Laraba ɗin nan ne ɗaliban garin suka hito da niyyar yin zanga-zanga kuma su kai takardunsu da nuna kokensu ga magabatan garin sai dai sun haɗu da hawa kujerar naƙin da jami'an tsaro suka yi kuma ɗaliban sun ce sun hito ne domin tunawa da ɗalibai uku da suka rasa rayukansu a shekara ta 1990 a lokacin da suka hito bisa babbar gadar bayan ruwa ta babban birnin yamai wadda ke gab da jami'a domin neman ganin mulkin soja na wannan lokaci sun rungumi tafarkin demokaradiyya da iskan sake soma bugawa a waɗannan shekarun a nahiyar afirka da kyautata rayuwarsu ta karatu ga irin yanda ɗaliban na birnin kwani, suka yi ta harguwa. السياسية المقاومة المقاومة الدكتاتورية الدكتاتورية ليلة فبراير ليلة فبراير ليلة فبراير ليلة فبراير ليلة فبراير جستيسة جستيسة علي الانتي علي الانتي علي الانتي علي الانتي daga bisani ɗaya daga cikin ɗaliban ya yi mini ƙarin bayani game da wannan hitowar tasu eh sunana abubakar sule eh abin da ya kawo wannan mun tattauna avec le préfet avec le maire avec le TDS mun ko sun kwatanta mana cewa mu yi hakuri saboda an ba ake yi le président chef de l'état son excellence monsieur Isuf Muhammadu a konni c'est pourquoi abin da yasa sa abin mu hito ba muka bari har yau muka hito kuma mai yau mun hito muna son mu ga préfet le préfet ya tare kamar shine muke nan muna hankurin ha Allah mai rufe préfet lahiya ba wai mun hito bane dan mu bata kwanni ko kuma don mu yi wani abu abin da zai sa kamar an mun yi haka nan kamar mun bata garin kwanni ne gaba ɗaya don haka nan muna jira mai sai le prefer Allah ya mai doshi lahiya kuma sa ba presenter notre discours muna niyya in mun ga mun yi presenter discours nan ga ensemble za mu lallaba mu je avec les autorités mu je mu gaida iyalan Aliyu na Hansi mu pour presenter notre condoléances don haka nan ne yau mu le membre de la section on a jugé utile de pierre tattauna da duka wani shugaban lakwal yau mun tattauna jiya muka raba musu motar yau muka hito shine yau muka hito muna son mu godi mai contentement que da trois camarades que da an kashe depuis 1980 il s'agit de Aliyu Nahansi Issa Kakane et Abdulman Masagir eh tsawon ga ne in mun ga prefe mun yi presentant discours que za mu je mu gaida iyayen Aliyu na hantsi mu je mu presentant mu musu ta'aziyya bisa rasuwar ɗansu da suka yi da biyu miliyar san kasancewar aliyu na hanci ɗan asalin birnin kwanni ɗaya daga cikin ɗaliban da suka rasa rayukansu a wannan ranar ta juma'a tara ga watan fabrairun shekara ta dubu da ɗari ɗaya daga cikin 'yan gidansu da muka hiranta da shi ya yi godiya da tunawa da ɗan uwansu da ɗalibai ke yi da zaran wannan ranar ta kama a kowace shekara. sun ka hito sun ka zo gidan mu suna zazafa mana rai muna tuna da su kuma muna murna da wannan abin da suke yi saboda sun tuna da su ba a mancewa da su wannan rana ce mai mahimmanci muna jin daɗin hakanan ta da muka je allah gahurta musu allah sa can tahiya musu nan kuma su da suke yi wa'anga allah ba su ladar abin da suke yi yau dai shekaru 26 da aka tabka wannan ta'asar kuma duk taro na ƙasa da ake ce ma conference national da aka yi kuma aka sha muhawara akan wannan zance daga bisani a cikin wannan ƙasa bayan zanga-zangar da ɗaliban suka yi ta ranar ga ga watan fabrairu har dai aka watse kuma har zuwa yanzu ba a hukunta waɗanda suka yi wannan ɗanya aikin ba haruna mamman bako birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar sai ka faɗi mai shatan zamani inda malam ya faɗa da an ce wa'azi ne ya faɗa wannan gaskiya ne shatan zamani amma inda shata ya faɗa shatan zamani dole a ce waka ya kyarkyara amma tun da shata ya faɗa shata na halima dole a ce waka ya kyarkyara tun na yaro ɗan kankane makaranta talele malam ya faɗa mani me ya faɗa maka shatan zamani tun yaro ɗan kankane To haka yake yanzu kuma sai mu je ga Baba Yakubu Makeri a filinsa daga Ghana. za mu fara shirin ne da jaridar daily graphic ce ta rawaito mataki da 'yan sanda suke ɗauka akan kashi da aka yi wa wani dan majalisar dokoki mai wakiltar mazaɓar abuwa kwanov jb dankwa adu wanda aka kashe shi a ranar talata inda 'yan sandan suka ajiye kuɗi da ya kasiri dubu goma a matsayin ladan aiki da za a bai wa wanda zai kawo labari da zai kai ga kama waɗanda suka yi wannan kashin dan majalisar 'yan sandan sun kuma yi kira ga jama'a musamman ma asibitoci da cibiyoyi kiwon lafiya da su zuba ido ko yalla za a ga wani ya shigo da rauni na saran wuka a jikinsa sai a ba su 'yan sandan labari jaridar ta ce 'yan sandan da tuni sun kama mutane shida suna bincike a kansu jaridar ta kara da cewa a bayin talata ne wasu da ba iya gano ko su wane ne bane suka kai wa dan majalisar hari suka sassare shi har lahira har yau a babban shafin jaridar daily graphic jaridar ta rawaito wata aron gama da aka samu tsakanin matasan musulmi a unguwar tafo da ke birnin kumasi da kuma magoya bayan sarkin yankin akan takaddamar filin makabarta na wurin jaridar daily graphic ta ce wannan aron gama da ta yi sanadiyar mutuwar mutane biyu wasu kuma sun jikata jaridar telegraph ta ce rigimar ta barke ne sakamakon umarni da sarkin yankin ya bayar na arusa katanga da musulmi suka killace bangaren musulmi a makabarta saboda a faɗa sarkin da ba a shaida masa ba sannan aka yi wannan katangar kuma wannan na tabbatar da rashin girmamawa jarida ta ce tun dai hukumar tsaron jihar ashanti ta kafa dokar hana fitan dare a yankin wanda za a shiga bacci karfe shida na yamma a fito daga gida karfe shida da safe da kuma jaridar ganyen tas wacce ita kuma ta rawaito hulicin ministan kuɗi set tafe inda yake cewa tattalin arzikin kasar ghana da yana samun bunƙasa a cikin wannan lokaci dangane da wasu shirye-shirye da gwamnati take yi wanda suka yi kyakkyawar tasiri jaridar ta ce a faɗar ministan wa'annan nasarori da tattalin arzikin kasar ke samu za su kara haɓaka tattalin arzikin a cikin matsakaicin lokaci idan aka fara haƙan mai a rijiyoyin jubilee field da ten da sankofa jinyami jaridar ganyen tas ta ce da yake zantawa da 'yan jarida akan yadda tattalin arzikin kasar ya tafi a bara da irin kyawawan sakamako da shirye-shiryen gwamnati suka yi ministan ya ambato wasu nasarori da aka samu kamar karin albashi na ma'aikata da biyan bashin 'yan kwangila da aiwatar da sabon tsarin biyan albashi na ma'aikata na single span salary structure ita kwa jaridar da chronicle ta rawaito wani abin fargaba ne daga garin ofinsu a jihar ashanti inda aka samu cutar kanjamau na barna cikin gaggawa a yankin jaridar ta ce kimanin mutane 35 ne suka mutu sakamakon wannan cuta a yankin abara wanda mafi yawansu mata ne jaridar ta ce hukumar kiwon lafiya ta gunduman ta ce an samu labaran cutar kanjamau 474 a shekarar 2015 kuma tuni da 35 suka mutu jaridar da chronicle ta kara da cewa daraktan hukumar lafiya ta yankin London, Miss Beatrice Apa, ita ce ta bayyana waɗannan alƙaluma a wurin taron nazarin ayyuka da hukumar ta yi a bara. Jaridar Chronicle ta ce da take ci gaba da bayani Miss Beatrice ta ce ko shakka babu wannan cuta gaskiya ce kuma ta danganta mace-mace da aka samu da rashin shan magani da kuma rashin bin ka'idojin jinya wanda wasu masu dauki da cutar suke ci. To karfa a manta ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke bar mana a wayar tarho. sunana Amadu Abacha Macina daga jihar Yobe. Yi Hausa muna jinjina wa ɗan majalisar da dattawan mu na lokacin jihar Yobe Sanata Ahmed Lawan sakamakon adamishin da ya samarwa guraben karatu da samarwa ɗalibai na yankin arewacin jihar Gombe da kuma yake biya musu kuɗin rajin inda domin su karo karatu su yi karatu har zuwa na jami'o'i Allah ubangiji ya saka masa da alshari Allah ubangiji ya raba sanata Ahmad Lawan da yarda mabiyansa muna yi masa addu'a Allah ya sa ya zama gwamnan jihar Yobe a zaben 2019. Na gode ni ne Ahmadu Abacha Macina daga jihar Yobe da fata za ku miƙa wannan sako na wadan Allah dan Allah mu da Amurka. salamu alaikum biyu ya hausa suna na Muhammad Sani Bubara mai mashego na kalmar da Allah biyu ya kusan ne suna ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari muna fatar Allah ya rare shi lafiya kuma gaskiya iya talakawa na son shugaban masa ya yi su ne musu ayyuka kuma ya ya yi da ya kamata ya tsawata da irin abubuwan da ke fita kuma da irin jami'an tsaro kuma ɗan ba da ayyuka saboda talaka su ɗan fara gani kuma mun san duk abin da ya zo na wannan matsalar ya daga Allah ne domin tabbatar da Allah zai rayu mana wannan abin da ya kamata su yi to Allah shi ba shi ikon yi ne na ba da 'yan ayyukan da talakawa su gani a Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Adamu Sambo daga GRA Zaria. Ina jawo hankalin 'yan majalisun jihar Kaduna da su tuna da cewa a Najeriya muna da three tiers of government ne, gwamnati mai shafi tarayya jihohi da kuma ƙananan hukumomi to a ƙananan hukumomin jihar kaduna ba demokaradiyya domin ba zaɓaɓɓun shugabannin ƙananan hukumomi. Kundin tsarin mulkin Najeriya ba inda aka ce a yi ma ƙananan hukumomi mulkin mullaka'u, mulkin kama karya, mulkin naɗaɗɗen shugabanni, mulkin indirect rule, a bar jama'a su zaɓi wanda za su mulke su a ƙananan hukumomi. Inda dokar ƙasa ta ce ba mulkin dictatorship ba ina kyau hankalin gwamna a yi zaben ƙananan hukumomi a jihar kaduna domin mutane sun gaji sako daga adamu wai sambo zaria da fatan za a tashi lafiya to haka yake sai kuma mu koma ga ladan don jin labarai amma a takaice. gwamnatin tarayyar najeriya ta ce za ta kara tsarara matakan tsaro a sansanin 'yan gudun hijira bayan da wasu 'yan kunar bakin wake su biyu suka tada bom a sansanin da ke duka kuma yi musabbin mutuwar 'yan gudun hijira har su 58 mataimakin shugaban kasar najeriya farfesa remi osibajo shine ya wannan alkawarin a jiya laraba yana cewa wai 'yan ta'adda su rasa inda za su kai hari sai inda bayan allah da irin wannan mummunar tabi'a na 'yan ta'adda ya raba da matsugunninsu su maimakon zame abin tausayi ga irin halin da suka shiga amma kuma a koma su ne ake gallaza zamawa. kwana ɗaya bayan manyan-manyan jami'an leƙen asiri na amurka sun gargaɗi koriya ta arewa da kata kuskure ta gwada makaminta na, nukiliya amma sai ta yi kunnen kashi ta yi hakan yanzu haka dai majalisar dokokin amurka ta sa wa ƙasar takunkumi ita da 'yan korinta da ma duk wata ƙasa mai goyon bayan ta kuri'ar da aka jefa jiya laraba ɗaukacin waɗanda suka jefa kuri'an su 96 ba ɗaya da bai amince da wannan takunkumin ba. domin ganin an yaƙi cutar zika yanzu haka dai masana daga sassa daban-daban na duniya da suka hada da ƙwararru a bincike malaman ilimin kiwon lafiya hukumomi masu ba da gudunmawa a harkokin kiwon lafiya su ya alkawarin zai ba da bayanan da ya samu domin a yi musayar ra'ayi saboda shawo kan wannan cutar wannan yarjejeniyar ta samu sa hannun ƙungiyoyi har su sama da talatin kuma su ya alkawarin cewa zai miƙa waɗannan wa dan uwansa duk wani bayani da ya samu ko ya gano game da wannan cutar domin ganin an samu nasarar yaƙi da ita gwamnatin kasar koriya ta kudu ta bayyana cewa ta kashe babban jami'in sojan kasar bayan an tabbatar da laifin cin hanci da rashawa da aka yi masa an kashe janar ri yong jil wanda shine babban hafsan sojan kasar a cikin satin da ta gabata sai dai a wannan lokacin mahukuntan ba su bayyana dalilin na kashe wannan babban hafsan sojan ba haka kuma ko baya ga laifin cin hanci da rashawa an caje shi da laifin amfani da mukaminsa domin biyan bukatun kansa To mun gode ladan da wannan kuma muka zo karshen shirin na wannan hantsi sai kuma an jima da yamma za a ji abokan aiki da wani sabon shirin. A madadin shi ladan Ibrahim a yau din da ya taya ni gabatarwa ya karanto labarai sai kuma ba hira da ne da ya bada umarni David Magnus ne injiniyan mu Usman Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Salam. This program has come to you from the Voice of America, Washington.